ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا يا muminai da a ce waɗanda suka kafirce wa Allah da manzansa za su yaƙe ku da sun juya da gudu suna masu karaya a gabanku sannan ba za su samu wani majibincin lamari da zai jibince su ba kuma ba za su samu wani mataimaki da zai taimaka masu a kan ku ba.